Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin cewa mun kusa shiga sabuwar shekara muka ga ya dace mai bitar wasu muhimman maudu'ai da muka tattauna a cikin wannan shekarar. Idan za a iya tunawa, mun tattauna akan cutukan da suka danganci fata da suka hada da kyasbi makero cin ruwa da sauransu ga kwararriyar likita a bangaren fata dr zainab babba kai ta dauke da karin bayani sun kai kala wurin dubu hudu mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ana maganan farce ko kuma gashi to duk wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar acne acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din nan muna da su wards muna da irin su herpes zoster da ake ce mata wutar dare din nan sannan kuma akwai fungal infection kamar eh, makero da na san mutane da yashi shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk waɗannan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata likita suka ga kamar fatan mutum ta ƙone ta yi bororo ta ɗuri ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata-fata ko ta bushe haka ko yawan ƙaiƙayi masu ciwon siga suma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda akka galgitan baada. zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai kansa skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka ɗan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus kin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din nan albinism su ma gaskiya suna iya samun wannan skin cancers ko da a cikin bakake sosai banda wannan kuma akwai kuma kama a ce kalilan wanda matsalolin fata su kuma suna zuwa ne saboda gado to halitta fata din ne take haka kuma wani lokacin kusan gadon su ake muna ce musu mutosis ta yaya za a kare kai daga cin karo da waɗannan matsaloli wasu matsalolin na halitta ne gado ne so kusan zan iya cewa ba lallai akwai abin da za a iya yi a hana faruwarsu sosai ba sai dai ko misali a ce idan mutum ya ga matsala zai je ya ga likita a duba a gaya mishi wannan wace irin matsala ce kuma za a bashi shawarwari sosai za a ilmantar da shi zai fahimci menene matsalar kuma ta yaya zai iya magance ta saboda idan kana da ilimin abu zai yi wahala ka zamana kamar ka ruɗe ko kuma abun ya zamana ya tsorata ka za ka fahimce shi yanda ba zai sa ka tafi kai ta yawon neman abubuwa daban-daban ba wanda za su iya zaman maka wata matsalar da tafi wadda kake da ita sannan kuma misali kamar su skin cancers wanda zabiya suna iya samun shi iyaye muna gaya musu muna ba su shawara in sun zo asibiti kuma kana da yaro mai zabiya din ya kamata ka je ka ga likitan fata to muna ba su shawarwari sosai saboda su fata su ba ta son rana rana ita take kawo musu wannan um, skin cancer din to in sun zo za mu ba su shawara su dinga rufe jiki a daina a dinga sawa yaro kaya masu dogon hannu kuma ka a dinga shiga rana da shi to kin ga faɗakarwa ga iyaye za ta sa su ma yara suna girma har su san me ya kamata su yi su kiyaye to ko ta wurin sana'a kin ga shi mai irin wannan matsala ta zabiya ba wanda ya kamata a ce kamar zai yi sana'a aiki a rana ba kamar noma kin ga irin abin da zai iya kawo musu matsala ne za su kiyaye da in sun ji haka to sai kuma irin matsala kamar a ce ta canjin kala to wani abun da yake ka irin wannan matsalolin canjin kala din bleaching amfani da man shafe-shafe din nan da suke sa a bleaching to su ma suna iya kawo matsala to kin ga za a iya um, gaya maka ka daina ko kuma a baka magunguna wanda masu kyau ina nufin mayuka masu kyau wanda za ka iya amfani da su wanda ba sa da kawo kuma wannan matsala ta bleaching sannan kuma shan magani ma barkatai haka shi ma na ce muke na kawo kuraje to kin gan aka kiyaye shan magani ko kuma in za a sha magani ya zama na dai likita ne ya bada magani ko kuma idan aka sha din aka ga wata matsala kamar kuraje a jiki to a je a nemi likitan fata za a iya magance shi wannan abu wani abu da ba wai mai mai yawa bane ba sosai kamar irin su infection din su ma wani lokacin cuɗanya tana iya sa a samu yanzu kamar irin su karzuwa ko su makero to an ya zama na an rage wannan ko cuɗanya ko sa wannan ya sa abun wancan ko kuma wurin aski irin su what ana ɗauka wani yayi aski wani yayi amfani da abun to shi ma ana iya ɗaukan duk wa'annan to in aka kiyaye to insha Allah ina ga za a samu sauki na waɗannan cututtuka wasu kuma kuma magani ne za a je asibiti a ga likitan fata zai ba da shawarwari zai ba za a ba da kuma magunguna wanda za su kawo saukin wannan ciwo ko kuma kada ya zama na ciwon ya zama babba hakanan kuma dr zainab ta kuma yi mana bayani tare da ba da shawara kan yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan lokaci na sanyi da kuma hunturu ga kuma abin da take cewa a wannan yanayi na sanyi fata yawanci tana bushewa kuma idan fata ta bushe tabbas za ta yi kaikayi ko ta ma tsatsage to akwai wani abu da mutane za su yi mamaki watakila na faɗa da zai iya rage wannan bushewar fata ko kaikayi shine yawan wanka yana iya sa fata ta bushe sosai da sanyi ba wai kazanta <laughs> muka ce ayi ba amma wanka idan yayi yawa kana ta dirja fatar yana iya sa wannan ya karu kuma amfani da soso shi ma abinda mutane <laughs> sun saba yi sosai wani lokacin da sanyi yana iya daɗa bata fata akwai kuma abin da ya kamata din a yi misali muna ce musu emollients mayuka ne wanda kamar suke hana bushewar fata muna cewa kamar um, occlusive um, emollients irin su vaseline su a shafa mai sosai akwai kuma moisturizer suma wayanda suke ƙara wa fata danshi to inda za a shafa mai a um, fatar za ta bushe ta tsatsage ba to kuma amma akwai wani yanayi wanda bushewar fata ko tsagewar fatar matsala ce ciwo ne ba wai hakan nan bane ba um, dan sanyi ne kawai wasu suna da dama dan background matsala ta fata din shi yasa in sanyin ya zo abin yake yake ke yawa sosai har sai irin faso ɗin nan fata ta tsatsage ko hannu ko ƙafa. irin wannan za su iya zuwa wurin likitan fata akwai magunguna sosai da muke da su da muke bayarwa wayanda suke sa taushin fata din kuma ba zai zama damuwa ba ko za a samu sauki in an sha Allah dadewa a wanka din ma shi ma yana iya kawo ƙaiƙayin fata ko bushewar fata saboda haka mukan ce kada a wuce minti biyar zuwa goma yayin yin wanka musamman kuma dai ina ƙara faɗa idan ma fatan tana da matsala to banda haka kuma ruwa in yayi zafi da yawa shi ma yana wanke maiƙon da ke jikin fata to kuma in maikon jikin fata din aka wanke shi to kin ga zai zama na kenan fatar ba ta da taushi sosai to za ta ƙara bushewa za ta kuma yi ƙaiƙayi musamman kuma kin ga a yanayin sanyi ne yawanci za ka so ka ce bari ka yi wanka da ruwa mai zafi sosai to kawai dai ruwa dai haka wanda bai cika zafi ba wanda dai ba zai sa maka kuma wata ba damuwa ba duk da dai sanyi yana saka bushiyar fata kuma na riga na faɗa dama fata mai busasshiya za ta yi ƙaiƙayi sosai amma ina so a gane ba wai ƙaiƙayin fata mu a wurinmu likitocin fata abu ne da yawa abubuwa da dama suna sa ƙaiƙayin fata kada a ɗauka cewa kamar yanayi na sanyi ɗin ne kaɗai yake sa wannan Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu da abubuwan da aka ji a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya.